بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To in yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. adadin falastina wanda suka yi shahada a hararen da isra'ila ke ci da kaiwa a zirin gaza sun kai 9,061 shugaba vladimir putin na rasha ya janye kasarsa daga yarjejeniyar hana gwajin makaman nukiliya sabbin mahukuntan jamhuriyar niger sun kaddamar da bututun danyen man fetur wanda zai rika fitar da man fetur zuwa jamhuriyar benin to yanzu ga cikakkun labaran hukumomin lafiya a gaza sun ce adadin mutanen da suka yi shahada a lugudan wutan da isra'ila ke cigaba da kaiwa a zirin gaza ya kai 961 adadin ya hada da yara 3,760 da kuma mata 2,326 harin bam da isra'ila ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 29 tare da shikata wasu da dama hari na uku da aka kai kwanaki jere a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya baya ga hakan asibitin alshifa ya samu rahotannin bacewar mutane 2,600 da suka hada da yara 1,150 da suka bace ko kuma suka makale a ƙarshen baragozan gine-gine to a wani labarin dai hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren saman da isra'ila ke kaiwa a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya na iya zama laifukan yaƙi ta ce adadin fararen hula da ake kashewa ta ta'asar da ake aikatawa abin damuwa ne matuka shugaban ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya soki harin da aka kai wa jabaliya a wata sanarwa da ya fitar griffiths ya ce wannan ce masiba ta baya bayan nan da aka afkawa mutanen gaza inda rikici ya shiga mataki mai firgitarwa kuma hakan ya janyo ake ya samun wahalar gudanar da ayyukan jin kai ofishin yada labaran kungiyar hamas a gaza ya ce sama da mutum 195 ne aka kashe a harharen na sansanin jabaliya daga ranar talata zuwa laraba sannan akwai sama da mutum 120 da har yanzu ba a gansu ba a ranar talata isra'ila ta bayyana cewa a harin da ta kai ta kashe wani babban kwamandan hamas a jabaliya ibrahim bihari wanda na ɗaya daga cikin waɗanda suka kisa harin bakwai ga watan oktoba to a daidai lokacin da isra'ilar ke ci gaba da lugudan wuta ƙasar bahrain ta sanar cewa ta gayyaci jakarin isra'ilar inda ta sanar masa da dakatar da hulɗar tattalin arziki da ƙasar bahrain ta kuma ce ta kira jakadanta a isra'ila tare da dakatar da duk wata alaƙa ta tattalin arziki da ke tsakaninsu a cikin wata sanarwa da ta fitar majalisar dokokin ƙasar ta yankin golf ta ce matakin wani bangare ne na matakan da ta ɗauka domin nuna goyon baya ga palestino da kuma al'ummarta bahrain wacce ta kulla hulɗar diplomasiyyar isra'ila a shekarar 2020 ta bukaci jakadar isra'ila a manama da ya koma sa sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kasar jordan ta kira jakadanta a isra'ila da nuna rashin amincewa da ta'asar da isra'ila ke ci gaba da aikatawa kan falastinawa kafin hakan daman a wannan makon kasar bolivia ta yanke hulɗa da isra'ila kan yakin na gaza yayin da kasashen chile da colombia su ma suka kira jakadansu a tel aviv domin tuntuɓa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanya hannu kan dokar janye kasarsa daga yarjejeniyar hana goshin makaman nukiliya ta ctbt a daidai lokacin da kasarsa ke yaƙi da ukraine da kuma takaddama da kasashen yamma yin watsi da yarjejeniyar ta haramta gwajin makaman nukiliya a wannan alhamis ta zo ne a mako guda bayan da majalisar koli ta tarayyar rasha ta amince da ita yarjejeniyar ta shekarar 1996 ta haramta duk wani harba makaman nukiliya gami da gwaje-gwajen su kai tsaye duk cewa ba ta taɓa yin tasiri ba saboda wasu manyan ƙasashe ba su amince da ita ba a ranar 6 ga watan oktoba ne moscow ta sanar da niyyarta ta fi cewa daga yarjejeniyar don duba matsayin amurka wadda ta sanya hannu amma ba ta amince da yarjejeniyar ba mataimakin ministan harkokin wajen kasar sergei ryabkov ya faɗa a farkon wannan wata cewa moscow za ta ci gaba da mutunta haramcin kuma za ta ci gaba da wajen makamin nukiliya idan amurka ta yi hakan sabbin makuntan jamhuriyar Nijar sun kaddamar da bututun danyen man fetur wanda zai rika kai fetur zuwa jamhuriyar Benin. An kaddamar da bututun man fetur din ne a garin Agadem na jihar Difa mai nisan fiye da kilomita 700 daga Yamai. Bututun danyen man fetur din mai tsawon kusan kilomita 2000 zai baiwa Nijar damar sayar da man fetur ga kasuwannin duniya a karan farko ta tashar jiragen ruwa ta seme da ke Benin. Firaministan ƙasar Ali Muhammad Lamin Zain ya ce za a yi amfani da kuɗin da aka haƙo fetur ɗin wajen tabbatar da ci gaban ƙasar mai cin gashin kanta an rufe iyakar niger da benin bayan takunkumin da ƙungiyar ecowas ta sanya wa ƙasar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ta ce wannan shiri zai ba da damar haƙo ƙarin gangar mai 110 a kowace rana wanda 90,000 za a rika fitar da su a ƙasashen waje. kamfanin fetur na china national petroleum corporation cnpc shine yake daukar nauyin haƙar man na jamhuriyar nijar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to ga shirya son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 a yankin gabas ta tsakiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar rasha vladimir putin ya dora alhakin rikicin yankin gabas ta tsakiya musamman abin da ke faruwa kan yankin zirin gaza kan kasashen yammacin turai yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take zafafa kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza sannan shugaban kasar na rasha ya kuma zargi amurka da sanya da hargitsi da tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya a cikin wata sanarwa da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin ga zaman taron mambobin kwamitin tsaro da sulhu na ƙasar rasha jami'an gwamnati da shugabannin hukumomin tabbatar da tsaro shugaba putin ya ce masu mulki a amurka da waɗanda ke kewaye da su ne ke da hannu wajen kashe falasinawa a yankin zirin gaza da kuma ruruta rikice-rikicen da suke faruwa a ƙasashen ukraine iraki da siriya shugaba putin ya kara da cewa kasashen na yammacin turai da amurka suna son ci gaba da faruwar hargitsi a yankin gabas ta tsakiya don haka amurka na yin iyakacin kokarinta wajen bata sunan kasashen da suka dage wajen ganin an tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza cikin gaggawa da kokarin ganin an dakatar da zubar da jini kuma kasashen da a shirye suke don ganin an gabatar da gaskiyar hanyar magance rikicin palestino rasha tana goyon bayan hanzarta tsakaita buɗe wuta a yankin zirin gaza kuma tana goyon bayan ganin an samar da kasashe biyu na palestino da na yahudawan sahayoniya sannan a gefe guda kuma rasha ta fusata gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saboda karɓan bakoncin tawagar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falastinu domin jin mahangarsu kan abubuwan da suke faruwa a falastinu shugaba putin ya ce babbar hanyar warware wannan rikici da ke tsakanin falasinawa da yahudawan sahayoniya ita ce kafa kasar falasinu mai cin gashin kanta yana mai nuni da cewa amma wannan ba ita ce manufar kasar amurka ba sannan shugaban kasar rasha vladimir putin ya kuma zargi hukumomin leƙen asirin kasashen yammacin duniya da ukraine da taimakawa wajen tada tarzoma a jamhuriyar dagestan na kasar rasha inda a cikin daren ranar lahadi dandazon jama'a suka yi ƙoƙarin tare fasinjoji da suka isa filin jirgin birnin mahajkala na yankin a wani jirgin da ya taso daga haramtacciyar kasar isra'ila rahotanni sun bayyana cewa wasu fusatattun jama'a a jamhuriyar dagestan mafi yawan musulmin kasar rasha sun mame filin jirgin saman birnin Mahajkala. domin nuna rashin amincewa da saukan jirgin saman haramtacciyar kasar isra'ila a filin jirgin lamarin da ya tilasta wa hukumomi rufe filin jirgin tare da karkatar da jiragen sama masu sauka zuwa filayen jiragen sama na daban hotunan bidiyo da yawa da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna cunkoson jama'a a cikin filin jirgin saman na birnin mahachkala da kuma kan titunan jirgin wasu suna daga tutar falastinu wasu kuma sun tilasta rufe kofar shiga filin jirgin saman na kasa da kasa. a cikin hotuna da bidiyo da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta watsa ta nuna taron jama'a da suke wajen filin jirgin saman suna rike da alamun nuna kyama ga haramtacciyar kasar isra'ila da suka hada da rera taken cewa suna adawa da 'yan gudun hijiran yahudawan sahayoniya domin babu wurin da ake kashe kananan yara a jamhuriyar dagestan har ila yau shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa harin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan asibitin baptist da ke zirin gaza a ranar talatar wancan makon wani lamari ne da ke matsayin bala'i kan dan adam kuma mai firgita ruhi yana mai bayyana fatansa na ganin an dakatar da rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa a zaman taron manema labarai da ya gudanar a kasar china shugaban kasar rasha vladimir putin ya kara da cewa suna buri tare da kasashe masu mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da ba sa son ganin ci gaba da samun bullar rikici tsakanin falastinawa da yahudawan sahuniya da kokarin ganin an ɗauki matakan warware saɓanin da ke tsakaninsu cikin hanzari Putin ya jaddada cewa Rasha na ci gaba da goyon bayan kafa kasar Falastinu mai cin gashin kanta tare da kasancewar gabashin birnin Kudus a matsayin babban birninta wanda matsayi ne da ba shi da alaƙa da rikicin da ake ciki a halin yanzu. Saboda ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tabbatar da hakan. a nashi bangaren dimitri medvedev mataimakin shugaban kwamitin tsaron kasar rasha ya ce harin bam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan asibitin baptist da ke zirin gaza yana matsayin laifin yaƙi ne kuma rasha ta buƙaci a nuna hotunan tauraron ɗan adam da ke tabbatar da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da hannu a harin da kuma tabbatar da tushen kai harin a shafinsa na telegram medvedev ya rubuta cewa babban alhaki kan harin bom da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kan asibitin baptist ya rataye ne a wuyar kasar amurka kuma harin mai ɗaga hankali kan asibitin tabbas yana daga cikin laifukan yaƙi da za a ɗora alhaki na ƙarshe a wuyar waɗanda suke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen ruruta wutar yaƙe-yaƙe a falastinu da ma sauran ƙasashen da suke son cimma manufofinsu a sassa daban-daban na duniya. kan wannan lamari ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta ce dole ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samar da hotunan tauraron dan adam kan yanayin kai harin domin tabbatar da rashin hannunta a kai harin da kuma tabbatar da tushen harin azantawarta da gidan radiyon sputnik mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zaharova ta kara da cewa suna da sani tare da daukan irin wannan muggan ayyuka da suka saba wa doka a matsayin laifi da kuma tauye haƙƙin ɗan adam zaharoba ta bayyana cewa akwai yiwuwar wasu yunkuri da wasu za su yi wajen wanke kansu daga alhakin wannan mummunar hari amma ba za a gamsu da yin tsokaci kawai ta hanyar kafafen watsa labarai ba kan ire-iren waɗannan ayyukan wuce gona da iri na rashin ɗan adamtaka ta kara da jaddada yin kira da cewa a ɗauki matakin samar da hotunan tauraron ɗan adam kuma abokan hulɗar amurka za su so ganin hakan tun a ranar talata 17 ga watan oktoba ne sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauki matakin kai hari da makami mai linzami kan harabar asibitin al'ahali arab da ake kira da asibitin baptics da ke zirin gaza inda suka kashe ɗaruruwan fararen hula da 'yan gudun hijira kuma ana ci gaba da samun karuwar mace-mace a tsakanin waɗanda suka samu munanan raunuka inda rahotannin farko-farko suka tabbatar da mutuwar mutane sama da 500 kamar yadda ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta sanar shugaban kasar rasha vladimir putin wanda kasarsa ke cikin rikici da ukraine da babu takamaiman lokacin kawo sa ya gano cewa a cikin arangamar da ake yi tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila babu wata hanya da za a shawo kanta cikin sauki saboda matsala ce da take tattare da mummunan hatsarin gaske da suka shafi batutuwan tarihin ƙasa da siyasar yanki idan aka yi la'akari da wasu bayanai za a iya cewa putin na fatan cimma manyan manufofi guda biyar daga yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya kuma ba zai yiwu a ce wasu daga cikin waɗannan manufofi ba su kasance cikin batutuwan da suka tattauna tsakaninsa da takwaransa na ƙasar china xin jifin ba a yayin ganawar su a gefen bayan taron dandalin sabbin hanyoyin siliki ko kuma abin da aka kira da the belt and road initiative a birnin beijing a ranar larabar makon jiya kuma a ciki akwai manufofi biyar da shugaba putin yake son faruwarsu da suke da alaka da abin da ke faruwa a yankin bayan shafe tsawon kwanaki 600 ana yaƙi a ƙasar ukraine wanda ake ganin zai ci gaba da wanzuwa na tsawon lokaci kwatsam sai ga bullar rikicin yankin gabas ta tsakiya da zai kawar da hankulan ƙasashen duniya daga rikicin ƙasar ukraine dangane da haka mataimakin darakta mai sanya ido kan harkokin kasashen faransa da rasha igo delenio ya ce harin da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kaddamar kan haramtacce kasar isra'ila zai taimaka wajen karkatar da hankulan al'ummar yammacin turai daga batun rikicin kasar ukraine ganin sakamakon da yake dauke da shi alexander gabue wani babban mai bincike a kungiyar kanengiya endomen for international peace ya yi imanin cewa kullar wannan rikici na Falasinu alheri ne ga kasar rasha domin zai karkatar da hankalin amurka da kasashen yammacin turai sosai daga batun rikicin kasar ukraine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 To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku Iran na ta buƙaci kasashen musulmi su daina duk wata hulɗa ta kasuwanci da Isra'ila ciki har da cinikin man fetur sakamakon hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a Gaza. da yake bayyana hakan jagoran juyin zuwa musulunci na iran ayatollah sayyid al hamenai ya kuma caccaki kasashen amurka da kuma faransa bisa goyon bayan da suke baiwa isra'ilar a ci gaba da har da take kaiwa gaza wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana hasalaji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya wannan kiran da shugaban kasar Iran ya yi na a yanke kowata fulɗa da ƙasar Isra'ila. gaskiya mun goyi da bayan hakan ɗari bisa ɗari kuma ya kamata dukkan ƙasashen musulmi su falka kasiga ga wannan abin da ake ma falastinawa kamar ba wani abu ba ne kenan ya kamata a ce musulmi a duk inda suke cikin duniya sun huto sun nuna bacin ransu kan irin wannan hare-hare da isra'ila take kai ma falastinawa na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan radio vos hausa ta iran iran mai magana mutar basiru garma da magaram jamhuriyar nijar takarda na kungiyar masu fara rediyo ta afirka reshen jakin gurum ya gaskiya wannan kudurin da shugaban juyin hali na kasar iran da ana khomeini ya dauka kan musulmai gaskiya abin a'ibani ne kuma muna goyon bayan wannan mataki da kuma muma muna cikin daman kalubalantar kasar isra'ila da ma fin adawa da wasu abubuwa da suke yadawa da ma abubuwan da suke sai da wannan mu kuma abin ayaba ne kuma muma muna kira da dukkan musulmi na duniya da su ɗauki wannan mataki ɗari bisa ɗari mai magana mutar basiru magatakarda na kungiyar masu ara rediyo da magaram jamhuriyar afirka da isan jihar da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa ta Hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Ina kai jinjina a da shugaban kasar Iran. Yana da kyau kasashen musulmai su dakatar da duk wata hulɗa sai da sai suwa ko ta wani fanni akan haramtacciyar kasar isra'ila akan irin musgunan ta kai makahashen musulmi tana kashin musulmi farfulla wanda ma kan kansu ba sojoji bane su testun tunkare eh, sojojin hamas ba zuwa za ku zo kona kashin musulmi ba ya kamata duk kashin musulmi da na laraba da ma na afirka duka su jaye wata hulɗa da sai da sai suwa a ƙasar isra'il da janye jakadu a ƙasar isra'il da har ma ƙawanta wanda ke goya mata baya a irin cin mutuncin suka musulmi da musulmi muna fatan allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ƙasashen mu lafiya kuma ya gafarta ma wa su Allah ya amshi rayuwarsu a ƙasar Falasɗin Allah ubangiji ya ba Hamas nasara akan kafurai Yahuda makiya Allah na gode BOH Hausa a tashi lafiya mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar jihar ta mazauni kasar Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana da dini fulasuri jalemo mazaunin akara a kasar ghana tabbas wannan kira da jagoran juyin juya hali na kasar iran ayatollah alkamaini ya yi na kira ga kasashen duniya da su kaurace dukkanin wata hulɗa ta kasuwanci ko siya da siyarwa da kasar isra'ila sakamakon har-haren da take kaiwa falasina wannan ya yi daidai da fatan kasashen al'ummar musulmai za su ji wannan kira kuma tabbas inda akan hakan zai matukar karya tattalin zai yi wa tattalin arzikin kasar isra'ila babbar banna inda kasashen musulmai suka ɗauki wannan kwakwaran mataki ku tashi lafiya assalamu alaikum shashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bosheri a da magaram nijar za mu ce kiran da ayatollah ali kumeni na kasar iran yayi na cewar kasashen musulmi su yanke dukkanin wata hulɗa ta man fetur da kasar isra'ila to lalle wannan kira ya yi shi akan gaba amma kuma e, muna ga kasashen musulmi yanzu hankalin su bai raja ba akan harkokin ci gaban kasashen musulmi duba da wannan yaki da ake na eh, gaza ko kuma na isra'ila da take eh, kashe yan uwa musulmi a Palestine za cewa gaskiya wannan kasashen musulmi sun zuba ido ne suna kallo suna tsoron kasashen amurka da ma kasar faransa don saboda kasu da mummunan mataki ko su kakaba musu wani takunkumi na kudade duniya da suke ganin e, an babu wannan kasashe kamar ba za su rayu ba ya kamata a ce tun ba yau ba e, kasashen saudiya da sauran manyan kasashe na musulmi ya kamata su huta daga rakiyar kasashen amurka san da cewar sun kai matsayin da yanzu gabas ta tsakiyar eh, kasashen musulmi da suka ci gaba manya-manyan kamar su iran yadda kasar amurka muke gani da kanta tana tsoronta ya kamata a ce su ma sun yi koyi da wannan kasa domin kasashen musulmi su tashi su kama eh, guya su saboda san da cewa wannan kasashe na kasashen yamma ba da su za su iya rayuwa ba gode suna na usman mai dala bosheri ta da magaram a nijar to masu sauraro kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum radio tehran boh da fatan kuna lahiya abdulbasi ne united daga jamhuriyar niger da magaram eh yawan ra'ayina shine gaskiya mun ji daɗi bisa wannan shawara da ayatullah ya bada ubangiji allah ya ba kasashen musulmi ikon yin amfani da wannan dama da ta samu duba da cewa isra'ila gaskiya ya kamata a taka mata birki kuma kasashen musulmi suna da muhimmiyar rawar da za su taka akan wannan al'amarin kenan tunda su kasashen su na kafirawa suna goya musu baya kenan ya kamata mu ma kasashen mu na musulmi kamar yadda shugaban iran ya yi umarni da ƙaurace musu a hana musu ban fetur da sauran hulɗoɗi na kasuwanci to gaskiya idan aka yi hakan su ma za su ɗanɗana kuɗa su bi iznillah ubangiji allah haɗa kawunan musulmi allah ɗora musulunci akan kafirci allah bayyanar da gaskiya a duk inda take allah ƙaryatar da ƙarya a duk inda take abdulbasi mai united daga jamhuriyar nijar da magaramu ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana abdurrahman hassan na ma'aiki da bazau karamar hukumar buji local government jigawa state da ke nigeria a wannan rediyo gidan rediyo na kiran gidan rediyon musulunci gaskiya ne wannan maudu'i da kuka dora abu ne mai kyau kuma sai dai wa wannan shugaban kasa na kuna kiran addu'ar fatan alkhairi da fatan allah ba shi ikon gamawa da duniya lafiya wallahi ya yi jan hankali wanda ya kamata a ce dukkanin kasashenmu na musulmai sun riga sun aiwatar amma saboda tso tsoro da sun zama kannukan farauta na wa'annan yahudawa da turawan shi ne yasa suke goya musu baya suna ji suna gani ana kashewa yan uwanmu musulmi a wannan kasa zirin gaza nan ana ta kashe mana su amma suna gani isra'ila nan tana ta kaiwa har-har amma sun yi shiru daga ciki ma wasu shugabannin namu da yake gurɓatattu ne har suna gayyatowa wasu daga isra'ila kan su zo su kulla wani yarjejeniya na kasuwanci wanda wannan abin allah wadarai ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu biyu ta hausa murya jamhuriyar musulunci ta yaran kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda tun wanzu wanda ake da bidiman erogan mamba kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da ke nan jihar da magaram eh kiran da ayatollahi ali kamal ya buƙaci kasashen musulmi da su daina duk wata hulɗa ta kasuwanci da isra'ila ciki har da sinkin man fitaruf sakamakon hare-haren da isra'ila suke ci gaba da kaiwa gaza muna goyon bayan wannan mataki kuma muna kira da dukkanin kasashen musulmi na duniya baki ɗaya da su ji kiran wannan na eh, ayatollahi ali kamar shugaban juyin tsakanin musulunci na iran saboda gaskiya matakin da ita isra'ila ta ɗauka kan falastinawa mataki ne mummuna wanda kuma a dokokinsu ma na ƙasa da ƙasa na eh, duka ta taka dokoki na ƙasa da ƙasa har ma ita majalisar ɗinkin duniya da take hutawa tana ɗan sukata duk da ma bata sukata yadda ake so amma a dokoki an ce ta taka doka ƙasa da ƙasa saboda haka kowace su amurka sun goya mata ba muna kira da dukkanin kasashen musulmi su ma su ɗauki matakin irin hakankin gidan rediyon bewatch hausa ne muku barka da kasancewa wani lokaci mai magana dala jilima daga nan cikin birnin kano a tarayyar najeriya a jagoran juyin juyali na musulunci na ƙasar iran mun ji daɗin wannan kalamai da yi wadda yake kira ne babba ga al'ummar musulman duk duniya baki ɗaya wadda yake janyewa ƙasar isra'ila daga harkar diplomasiya zai karfafa karfin gwiwar cewar a muna tare a musulman duk duniya suna tare da ita kankin kanta wato zirin gaza bisa nuna tar da allah waje da ita kankin kanta isra'ila da take yi musu kisan gilla ba dare babu rana wannan yanke alaƙar kasuwanci ta diplomasiya za ta janyo nuna fushi na al'ummar musulman duk duniya ina fata wannan ya zamto kamar takunkumi ne dukkanin kasashen duniya kuma za a ba da gudunmawa kamar yadda ya kamata ina addinin ya koyar da mu dukkanin abin da ya shafi musulmi ya shafi musulmi duk duniya Allah ya taimaki musulunci da musulmai da magana dalaji lima da kanan cikin birnin karwa a tarayyar Najeriya Amina tare da ku to ma sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan dan zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci. da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da takwas a yau da dala za ku ji cewa muhammadu yana ƙoƙarin buɗe asusun ajiya a banki a cikin 'yan kwanakin nan muhammadu yana buƙatar kuɗi kuma sun ajiye magana da babansa da ya turo masa da kuɗaɗe ta hanyar bankin ƙasa da ke Iran. Wannan adadi na kuɗi da zai aiko masa, Muhammadu na buƙatar sanin shi menene ya kamata ya kasance yana da shi kafin buɗe asusun ajiya a Iran? Sai tambayi abokinsa inda ya ga masa cewa dole ya samu hotuna ƙanana guda biyu da kuma kwafi na fasgo ɗinsa sannan ya tafi banki domin ya buɗe asusun ajiya. To ya dai riga ya je wannan banki ya kuma samu akwai cunkoso matuƙa, amma dai ya jira bayan 'yan dakikoki ya samu isa wurin matar da ke ansar dukkanin abubuwan da ake bukata domin buɗe asusun ajiya, inda suka yi magana akan hakan ga yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsu kamar haka, amma kafin nan sai an fara jin kalmomi. da za a amfani da su baki daya a cikin tattaunawar. خسته نباشید. سنو بفرمایید بسم الله باز بوده باز کنم این بوده حساب اسوسو پسنداز نه اجیا حساب پسنداز اسوسن اجیا من آمدم نی نزو شما می خواهید کی کناسان من می خواهم نی ایناسن ارز کدن وجه حساب ارزی اسوسن کدن وجی شما میفرستید Kai kana aikawa. Pul. Kuɗi. Khorej. Waje. Kharejas Iran. Wajen ƙasar Iran. U mi firistat. Shi yana aikawa. pedaram Mahaifina. ممکن است؟ میوه البته تبس لطفا دو الله فرم فام پر کنید کچکا شما میدانید کی کسنی اینجا انا امضا کنید کسا هنو پایین کسا کپی کپی گذرنامه پاسپو گذرنامه تان پاسپو ننکا بدهید کبایر من ندارم نی بانی دا متشکرم نگوده To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma ita ma'aikaciyar bankin. Salam khanam, khasta na bashid. Salam, میخواهم حساب باز کنم. حساب پسنداز میخواهی؟ بله، من یک حساب پسنداز میخواهم. حساب ارزی. شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ نه، پدرم از خارج برای من پول میفرستد. ممکن است؟ بله، البته. لطفا این فرم را پر کنید. فارسی می دانید؟ بله. بفرمایید خانم. متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. یک کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. گذرنامه هم اینجاست. اما کپی ندارم. روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. بسیار خوب To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar da ta gudana yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta a cikin harshen Hausa. سلام خانم خسته نباشید سلام علیکم ملما سنو سلام بفرمایید سلام علیکم بسم الله خواهم حساب باز کنم نی اینا سن این بوده اسوسن اجیا حساب پسنداز میخواهید اسوسن اجیا که که بگاته بله من یک حساب پسنداز می خواهم حساب ارزی ای نی اینا سن in buɗe اجیه ajiya کوی kawai. وجی شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ کی ka aika kuɗi ne zuwa wajen Iran? نه az از baraye man pul miferestad میفرستد ast است A'a. mahaifina daga waje zai aiko mani da kuɗi. Zai yiwu? Bale, albate. E, tabbas. لطفا این فرم را پر کنید. دو الله که ونم فرم. فارسی می دانید؟ کسان یاران پرسن چی؟ بله. بفرمایید خانم. ای؟ بسم الله مالما. متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. Na gode. Ka sa hannu a nan. A یه کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. کبانی کپی دیا نه پسگورد انکا. گذرنامه هم اینجاست اما کپی ندارم. پسگورد اینا گشنم اما بانی دا کپی. روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. اگوان بانکی اکوی ونی ورن سر دکای یکی اچان زکای کپی بسیار خوب دکیو قره ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan zamu dakata yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawarmu kan ƙoƙarin da babban ministan birnin tarayyar abuja in ya muke yake yi don ya wa ƙasar najeriya wani kamfani na isra'ila don ya zo ya kinkimi ayyukan gudanarwa da tsaro a birnin abuja duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar yau za mu ci gaba ne da mu da muka somo har yalla yau kuma mun sake gayyato barista mai nasara umar kogo lauya mai zaman kansa inda muka soma da tambayarsa to barista kafin mu iso nan ka san dokoki na masar ɗinkin duniya da ƙasar isra'ila ta sanya kafa ta shure ko za a ba mu misalai ɗaya ko biyu ya yanke kudiri kudiri daidai ɗaya guda barista kada ya gaji da mu kawai wani shugaban wata kungiya mai suna da muslim rights concern wato murik ne profesa ishaq akintola shi ma ya dan jakunan wiki za ka dan ba mu ɗan kaɗan daga cikin jankunan da ya masa ina goyon bayan su kuma ina jaddada a takaice kuma a rubuce menene tsakanin musulmi ne da yahudawa masu sauraro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau a yammakon bakon namu na yau barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a jala babbar hausa ta najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon to da wannan zamu gargare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a ce mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شالوم مش الدير التخني يوتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شاعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز دور خوزر میشه شش و خمیشیم اد شوه و زریم لفی هشه هبین لومی آل هگل ایم